ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren ashirin da takwas ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasir na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamul bukhari wanda aka fi sani da sahihul bukhari kada a manta muna ƙarƙashin kitabu babi'il wahayi a inda muke magana akan babin da ke bayani akan yadda wahayi ya fara sauka da fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mun fara karatun hadisi na uku a cikin wannan babi sai lokaci ya ƙure mana hadisin al'imamu yahya ibnu bukairin babban malami daga cikin manya-manyan malaman da al'imamu bukhari ya koyo ainihin hadisi a wurin shi wanda wannan hadisi as-sayyida Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda take ba da labarin irin yadda wahayi ya fara zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ta kai idda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka tafiya kogon Hira yana zuwa yana yin ibadoji na wannan lokaci daidai da tunani da Allah madaukakin sarki yake kimsa mishi har inda ya dawo wata rana a firgita cewa Khadijatul Kubra ta tarbe shi yana bayyana mata irin abubuwan da ya gani na firgici a lokacin ne da ya shigo sai ainihin ya umarci Khadija cewa ta lullube shi kuma ta lullube shi din ya ba ta duk labarin irin abubuwan da ya gani to bari mu dan dauko wannan gaba ta kusa da ƙarshe inda ta ce faqalat khadijatu sai khadijatu ta ce كلا والله ما يخزيك ما يخزيك الله أبدا yace ko ɗaya Allah ba zai cutar da kai ba kuma Allah ba zai bar mugun abu ya same ka ba har abada innaka latasilur rahima kana sadar da zumunci ai wa tahmilul kalla kana ɗaukar wahalhalun mutane da nauyace-nauyacensu wa taksibul ma'aduma abin da ya gagara a kawo shi kai za ka kokarta ka ga ka kawo wa mutane ma'ana abin da ya zama wa al'umma alaka kai a ce ruwa ya gagari al'umma wuta ta gagari al'umma harkar tsaro ta gagari al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya tsayin daka ya ga cewa sai an samar da wannan abin da ya gagara ma'ana yanzu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da rai zage-zage sun huta da wahalar هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren ashirin da takwas ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasir na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamul bukhari wanda aka fi sani da sahihul bukhari kada a manta muna ƙarƙashin kitabu babi'il wahayi a inda muke magana akan babin da ke bayani akan yadda wahayi ya fara sauka da fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mun fara karatun hadisi na uku a cikin wannan babi sai lokaci ya ƙure mana hadisin al'imamu Yahya ibnu Bukairin babban malami daga cikin manya-manyan malaman da al'imamul Bukhari ya koyo ainihin hadisi a wurin shi. wanda wannan hadisi as-sayyida Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda take ba da labarin irin yadda wahayi ya fara zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ta kai idda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka tafiya kogon Hira yana zuwa yana yin ibadoji na wannan lokaci daidai da tunani da Allah maɗaukakin sarki yake kimsa mishi. Har inda ya dawo wata rana a firgita cewa Khadijatul Kubra ta tarbe shi yana bayyana mata irin abubuwan da ya gani na firgici. A lokacin ne da ya shigo sai ainihin ya umarci Khadija cewa ta lullube shi kuma ta lullube shi din. Ya ba ta duk labarin irin abubuwan da ya gani. to bari mu dan dauko wannan gaba ta kusa da ƙarshe inda ta ce faqalat khadijatu sai khadijatu ta ce kalla wallahi ma yukhziyak ma yukhzika Allah abada yace ko daya Allah ba zai cutar da kai ba kuma Allah ba zai bar mugun abu ya same ka ba har abada innaka latasilur rahima kana sadar da zumunci ai wa tahmilul kalla kana ɗaukar wahalhalun mutane da nauyace-nauyacensu, wa taksibul ma'aduma abin da ya gagara a kawo shi kai za ka ƙoƙarta ka ga ka kawo wa mutane, ma'ana abin da ya zama wa al'umma alaƙa kai, a ce ruwa ya gagari al'umma, wuta ta gagari al'umma, harkar tsaro ta gagari al'umma, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zai tsaya tsayin daka ya ga cewa sai an samar da wannan abin da ya gagara. ma'ana yanzu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da rai zage zage sun huta da wahalar rashin ruwa a ƙasar zazzau din nan baki da dan yanzu ruwa ya zama wa bazazzagi al-ma'adu ruwan da bazazzagi zai sha yayi alwala ya sallah ya salati ya fi karfin bazazzagi ga sarakuna ga masu kuɗi ga gwamnoni ga ministoci ga 'yan kwangiloli ga kwangilar ga kuɗaɗe ga komi amma ruwan sha da bazazzagi zai sha makwarwa ɗaya ya gagare shi ruwan alwala ruwan wankan janaba ya gagari ƙasar zazzau ya aka iya kenan ma'ana kenan duk a masu mulki waɗanda suka iya da manyan ƙasa babu irin na manzon Allah kenan waɗanda za su kawo alma'adu abin da ya gagara abin da ya faskari mutane ya fi ƙarfin arzikinsu domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija take siffanta shi da cewa abin da ya gagara abin da ya faskara abin da babu shi mutane na bukata manzo Allah yana tsayin daka ya ga kawo wannan abu wa taqrud daifa sannan kane wa bako hidima idan kai bako zaka tarbe shi kai mishi hidima ka kyautata mishi wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa wajen tabbatar da gaskiya tsayar da adalci wanda aka zalunce shi manzon Allah zai tsaya mishi a matsayin mai kare shi ma'ana manzon Allah ya kasance tun a wancan lokaci he was a human rights activist ma'ana lauya ne wanda yake tsayin daka ya ga duk wani mai rauni da aka turmushe shi ya tsaya ya kwatan mishi haƙƙin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Khadija ta siffanta shi da waɗannan ku jama'a masu saurare waɗanda 'yan siyasa suke zuwa suna neman cewa ku saka musu ƙuri'a saboda za su yi muku kun ji khadija a matsayinta ta ƙwararriya gogaggiyar 'yan siyasa kuma ƙwararriya gogaggiya a cikin harkokin diflomasiyyar duniya take nuna maka abubuwan da za ka iya gane mutumin kirkin da za ka zaba shine wanda ya yi kafin ya zo da bukata. Ba wai wanda ya zo da bukatar cewa in an zaɓe shi zai yi ba a halin sadda jama'a suke da bukata yana da halin ya yi musu. Yanzu jama'a manya-manyan nan da muke zaune da su na ƙasar zazzau waɗanda wane zai fito ya ce gobe a zaɓe shi gwamna, wane ya ce gobe a zaɓe shi ciyaman. Ba su da halin da za su yi mana tsayin daka ne a samu ruwa jama'a. ka je ka karanta map din zare gaba ɗaya kewaye take da ruwa ruwa ya kewaye ƙasar zazzau baki ɗayanta shin ba su da halin da za su iya kawo wannan ne suna da hali to me yasa ba su yi ba sai sun zo ne sai ce a zaɓe su za su kawo ruwa sai a ce ka faɗi philosophically a tunani irin kyakkyawan tunanin ɗan adam yanzu Khadija abin da take nunawa dukkan mutumin da ke sadar da zumunci mutumin da ke ɗaukar wahalhalun marayu da mata waɗanda mazajensu suka mutu ko waɗanda mazajensu suka gaza ko waɗanda mazajensu suka gudu suka basu waɗanda ke iya kawo wa al'umma abin da ya gagara jama'a babu tsaro yanzu ana iya zuwa a kashe mutane a anguwa guda ba abin da zai faru ana iya zuwa yanzu a kone kasuwa guda ana iya zuwa a yi ta'addanci kaza kuma a tafi a kwana lafiya ba ka iya gane haka sai ka shiga kowane gari bayan sha biyun dare za ka ga babu jami'an tsaro ko kwa daya ma'ana za a iya tabbar na da za a fice a garin salin alin kenan sai a waye gari ana ta binciken waɗanda ba a san ba su san hawa ba su san sauka ba tare da waɗanda suka yi laifin sun yi sadda suke sun bar gari don Allah ka tafi Kaduna ko Kano ko Sokoto ko Katsina ka bari sai sha biyun dare ta yi ka shigo garin ko a ina kake a Najeriya ka gani. In ka shigo za ka ga cewa za ka shigo saram, ka fita saram, ma'ana za ka iya yin duk abin da za ka yi na mugun abu ka shigo garin, ka face a garin. Za ka iya aikata mugun abu a garin ka fice. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ƙara ce ya ji, wadda ta rikita mutanen Madina ta firgita su, mutane suka shiga halin tashin hankali da damuwa lafiya jaruman ciki irin su abu ayyubal ansari su ne suka sheko a guje su je su ga meye kafin su fito ma ashe manzon Allah shi har ya je yayi maganin abu ya dawo saboda gaggawa ya je maganin abin dokin ma da ya tafi da shi tsirara ya tafi da dokin babu sirri hakan nan ya haushi ɗanyen shi ya je jama'a suna tahowa yana cewa ku koma kowa ya koma ya bacci an yi muku maganin matsala waɗannan su ne qualities waɗannan su ne siffofin wanda ya dace ya zama shugaban al'umma abubakar ta fawa ɓalewa lokacin da aka zaɓe shi prime minister farko na najeriya da ya fito 1965 yana neman tazarce ku je ku saurari jawabin shi me ya ce cewa ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda mun yi muku don haka ku sake zaɓar mu don mu ci gaba da abubuwan da muke ganin ya dace a ci gaba da yi muku. Waye ya zo ta zarce zai iya faɗin haka. Sai dai a ce an yi kuskure a yayyafe mu a mana aikin gafara ba za mu kuma ba. Wannan yaudara ce an tashi kuma cikinta. Saboda haka jama'a ku dubi waɗannan siffofi da Khadijatul Kubra ta faɗi. Khadija fa ba malama ba ce, ba annabiya ba ce, a zamaninta ma babu wani annabi ba ita ba ma addini take bi na wannan nan sama ba ba addinin yahudanci ba kiristanci ba addini ne na al'ada amma saboda gogewarta a cikin rayuwa har ta gano cewa mutumin duk da ke sadar da zumunci Allah ba zai bari kaskanci ya same shi ba musiba ba za ta fada mishi ba alkaba'i da annoba ba za su same shi ba mutumin duk da yake kula da wahalhalun jama'a matsalolin jama'a su ne matsalolin shi musiba ba ta samun shi mutumin duk da yake iya kawo wa mutane abin da ya zama musu gagara ba dau wannan mutumin musiba ba ta iya samun shi sannan mutumin da ke tarbar baki ya kyautata musu ya mutunta su musiba ba ta sannan mutumin da yake ganin za a yi zalunci ya tsaya ya tabbatar da adalci musifa ba ta samun shi yanzu khadija ba ta yi gaskiya ba jama'a ta yi gaskiya To jama'a waɗannan su ne halayen manzon Allah kafin Allah ya fara mishi wahayi. Ya kai da kake so ka fara da'awa yaya halayenka suke. Don zai yiwa ka je ka gama lalata rayuwarka. Mutanenka sun san ka mutumin banza, macuci, ɗan daba, mazinaci, sannan ka dawo rana tsaka kuma sai ka ce jama'a kaza za ka sha wahala annabawa Allah yana tsaftace su ba wanda ya isa musu gori game da cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza yaya za su zo yanzu kuma su ce kazan ba kyau babu annabin da aka taɓa mushi gori akan haka me da'awa da duk wanda ya san zai da'awa ya yi ƙoƙari ya tsaftace mutuncin shi da nasabar shi da darajar shi da abin da duk zai lalata mishi da'awar shi matasa da kuke da'awa ku daina wa kanku tufka da warwara ka tara mutane ka ne musu ainihin da'awa kana kiran su ga aƙida da ibada da halaye na gari a halin akwai tufka da warwara a cikin ayyukanka ko maganarka da'awarka ba za ta yi albarka ba kuna ganin ba a fara mishi wahayin ba yake waɗannan ayyukan alheri to wannan kuma sadda aka fara mai wahayi ya zai zama kuma wannan wace ce take shaida filosofa ce a duniya babu mutum mai wayan ya irin filosofi. Filosofa masu tunani, Khadija filosofa ce mai tunani ce, ma'ana wanda ya goge a duniya irin waɗanda bahaushe ke cewa tsohon kwami. ma'ana khadija ta goge ta shiga ta fita ta tsara ta siyar ta ba da jali ta yi kaza ta san halayen mutane a cikin duk irin mutanen da ta yi mu'amala da su ku dubi irin credit da excellency da digirori da ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah a yau duk wanda ya samu waɗannan darajojin a yau yana musulunci to ya gama haɗawa a siffanta cewa kana sadar da zumunci kana taimakawa mutane game da wahalhalunsu abin da ya gagara al'umma kana tsaya musu kana wa bako hidima kana taimakawa wajen danna zalunci da taimakon gaskiya duk wanda ya samu wannan jama'a yau sai ya ci kyautar Nobel to ina musulmin suke yanzu da ba za su yi wannan ba wannan fa kafin a fara manzon Allah wahayin alqur'ani ne shi mutumin kirki ne dama to da aka fara mushi kuma fa su mutanen makka din nan fa khadija ba ita ce ta ba da wannan shaida ba balle a ce khadija ta yi son kai ne ta yi kungiyanci dan mijinta ne su mutanen makka su da suka tashi dungurungun ma sai suka ce mishi al'aminu amintacce suke ce mishi muhammadin ma sai ta gagara amintacce ma suke ce mishi dattijo ɗan shekara sittin saba'in zai yi tafiya bai yarda da matar shi da 'ya'yan shi da ƙannan shi da iyayen shi da kowa ba sai dunkulo kuɗin shi sai zai kawo annabi ya ce aje min sai na dawo don ya tabbatar ko da labari ya zo cewa ya rasu manzo Allah zai je ɗibi dukiyar ya ce ga ta nan wane da zai tafiya ya kawo mini sadda zai yi hijira jama'a dukiyar kafirai ce maguzawa arna waɗanda suka yi faɗa da shi madadin ya ce shi kenan Allah ya kashe ya bamu dama sun kawo ajiya sun yi faɗa da mutu yanzu mun samu na mai sai manzo Allah ya kira sayyidina Ali da daddare ya ce kaga wannan kuɗin wane ne kaga wannan na wane ne kaga wannan na wane ne billahi da zai manzo Allah bai da guzurin tafiya sai da Abubakar ya bashi guzuri shin ba za danna waɗannan kuɗi ba don waɗannan kuɗi ne na kafirai kafiran da ake faɗa da su a shar'ance ya halatta a ciko amma ta nan bai halatta ba saboda yanzu sun kawo mai ne da sunan amana don haka sai gaba zai ci ba ba zai danne ba ya ce aliyu eh gashi nan sun sun zo duka danka musu abubuwan shi kuma ya waye gari bai da ko taro wane ne ya ɗauki nauyin tafiyar abubakar siddiqu ne ya ce to kai taguwa ɗaya ni taguwa ɗaya gashi nan na ba mu jama'a manzon Allah mutumin kirki ne mai nagarta ne ya fi kowa ka karanta Michael Hart wannan su ne Yahudawan duniya baki ɗaya waɗanda ba su ƙaunar gaskiya amma Allah ya takura bakinsu ya ce duk duniya bai taba sanin mutumin kirki irin manzon Allah ba. Amma da kanshi sai ya comment ya ce, me yiwa kuma ka yi mamaki cewa ni ba musulmi ba ne me yasa nake yaban shi. Sai ya ce, na ga gaskiya da nagarta, zuciyata ba za ta iya danna wannan gaskiyar ba sai na faɗe ta. Shi da kanshi da ya gama sai da ya wannan comment ɗin a ƙarƙashi. To wai kai manzon Allah jama'a babu alal itlaq fil awwalina wal akhirina. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula sannan wannan dalili ne akan cewa ka yi kokari matarka ta ba da shaidar kai mutumin kirki ne domin yanzu matar shi ce take ba da shaidar shi kuma ma ne ya jawo auren annabi da khadija ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin yan kasuwan da ke wa khadija fatauci ba ma'ana in ka so ka ce yana daga cikin yaranta masu mata safara ma'ana ita babban hajjiyar birni ce tana da jali ta zauna a gari sai ta ɗibi kuɗi wane je oke ne siyo manja wane je garin ondo siyo ice wane siyo kaza irin haka aka ɗiba aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama aka dawo ta ga amana ta ga gaskiya yaranta da suka saba yi mata kwange su da kansu suka dawo suka ce ranki ya dade wannan mutumin da kika haɗa mu da shi duk yadda muka nemi mu yi magun magun sai ya hana aka kai aka komo aka kai aka komo kafin tafiya manzo Allah ya zama shine manajan daraktan harkar ta gaba daya da aka sake komawa ta uku sai ta ce to kai ka aure ni mana kawai shikenan abin ya zama shikenan ni manaja kai kuma ni kai manaja ni general director kaza ba shikenan abu ya rufe asiri ba kun ji yadda auren ya zo nagarta Khadija ta gani sai ka ga to wannan da rashin kira fa karam daidai ya bata in ban yi mishi tayi ba me yiwa shi ma yaya din ne dai sai ta bayyana sai annabi ya wafaka ya je gaya wa dattawa iyayen shi shikenan suka yadda kana so sai na so Allah madaukakin sarki ya shirya mashi ita don ta taimake shi wajen da'awa to kai kokari ka zama mutumin kirki yau yadda matar ka za ta wannan shaidar jama'a ta Khadija ba fa shaida ce ta fata baki kawai ba zuciyar Khadija ta gamsu ne shine bakin ta yake faɗin irin waɗannan kalmomin waɗanda waɗannan kalmomin yau in aka samu wani shugaba ɗan siyasa ko sarkin gargajiya a ƙasar turai ta yamma aka bashi irin wannan yabon jama'a to za ku ga bango-bango na littattafai ana kwatin ɗin shi ana ana cewa ga irin credit ɗin da ya samu. Waɗannan halaye Khadija ta siffanta shi jama'a musulmi mu yi ƙoƙari mu zama mutanen kirki domin wanda ya zo mana da addinin mutumin kirki ne tun kafin Allah ya aiko shi. Annabi bai taɓa yin wani abu wanda za a ce kai a jahiliya ba sallallahu alaihi wasallam. to bayan da Khadija ta kwantar mai da hankali to a nan kun ga maganar da muka fara faɗi ran nan cewa a matsayinka na mai da'awa kana buƙatar gogaggiyar mace ƙwararriya wadda ta goge da rayuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tara mushi su ka dubi Khadijatul Kubra ka dubi Saudatu ka dubi Ummu Salama ka dubi ummu habiba to rike waɗannan guda hudu ka yi misali Khadijatul Kubra mazajenta guda biyu ne kafin ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta auri mazaje guda biyu ta iya ta goge ta zaba da zaman aure kuma ta san harkar duniya sannan ummu salama yar gwagwarmaya ce ta saba da ita aka yi gwagwarmayar addinin tun daga makka aka ɗiba aka yi habasha da ita tun hijirar farko aka sake dawowa aka sake komawa da ita aka sake dawowa aka sake komawa madina wannan yar gwagwarmaya ce sadda mijinta ya rasu sai manzo Allah ya aika mata yana son ta sai ta ce eh tana son shi sai dai tana da matsala biyu matsalar farko ita ce ita dai tana da zafin kishi manzo Allah kuma yana da mata sannan matsalar ta biyu tana da ‘ya'ya da Zainabu da Umar agololi ya za ta ita ba za ta ba agololinta su tozarta ba ita ku ba za ta zo da su gidan miji kuma su wulakanta ba yaya za a yi kenan manzo Allah ya bata amsar waɗannan amsoshi matsaloli nata guda biyu matsalar farko kishi ya ce zan miki addu'a addu'a na maganin komai don haka kana da ita mai azababban kishi yi mata addu'a addu'a ba wai wata laqad ja'akum ce ko wata izafata a'a addu'a za ka yi da fatar baki Allah ka yaye wa wanta da take fama da kishi daga kishin nan ta zama mutum ne kirki don kishi musiba ce kirari da ake musu ya kumallon mata sharri ne ina fatar an gane matsalar ta biyu fa yace ƴaƴanki kuma Allah ne zai rike su haka aka waye gari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ya rike ƴaƴan ya tarbiyyar su wannan ummu salama sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi umara sai mutanen makka suka ce ba za a shiga ai umaran nan ba za a yi yaki za a zubda jini za a yi bala'i za a yi kaza suka cika baki manya-manyan arna irin su abu sufiyana to me ya faru sai annabi ya ce to shikenan yanzu nan mu yanka dabbobin mu anan a yi hadayar a nan. Suka ce, ya manzo Allah ga ka'abar ba mu shiga ba a ce mu tsaya bayan gari jama'a kamar mutumin zariya ne fa ya tafi fatakwal a ce ya zo sai da ya zo daidai limayen nan jama'a na wajen UTE su ne mishi maraba ga zariya yana hange a ce ba zai shiga ba ba zai zagi ka ya gama haduwa da tashi hankalin aka ta faru tun daga fatakwal har sai da ka zo limaye ga bakkan suna gani manzo Allah ya ce ku yanka ya za a yi ku yi aski suka ce ya manzan Allah mu ai ba mu shiga ba ba mu dawa sun ba ba mu kaza ba sai je ga wa ummu salama yace ummu salama yaya zan ce wa musulmi ga abin da nake so su yi kuma su ce ba za su yi ba to ummu salama kaga da yake gogaggiyar mace ce da ta kware da gwagwarmaya sai ta ce ai ba yadda za a yi su yaya ka kawo abin da ya saba mu hankalinsu ya saba mu al'adarsu da addininsu kuma kai baka baka fara yi ba kuma ka ce su su fara ba za su yi ba ka je ka fara yi ka gani ya annabi ya je miƙa kanshi aka aske ya yanka dabba shi bai ce wa kowa komai ba sai kowa ya fara yi sai ta ce to ba gashi ba kaga ashe a matsayinka na mai da'awa da shugaban jama'a kai dan siyasa ne ko sarki ne ko malami ne kana buƙatar mata irin waɗannan yanzu idan 'yan shekara sha uku ce ko sha hudu ka zo ka ce to ke yance yanzu ya za a da al'umman nan ne an ce su yi aski sai su ca to ni ma na ruwana da wa ka ka tara su ba to ka tara su ai ni ma na ruwana ina fata an gane ba za ta yi ma wannan aikin ba amma kaga ummu salama da ita ta goge ba kaga to sai ka dawo saudatu mai da'awa akwai matsalolin da suke nauyayen shi na rayuwa har ya shiga wani hali wani lokacin bai sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da matar shi khadija ta rasu daga baya ya zo ya auro aisha ga khadija ga ga ga sauda to yanzu an auro afwan sauda ya fara aurowa bayan khadija sannan ya zo ya auro aisha ana nan auro aisha din nan sai ga kuma rayuwa ta dan yi armashi kenan yanzu ya samu budurwa a gidan shi za a dan rinka yin wasa za a rinka yin raha za a don waɗancan irin dattawa su sai dai a zauna kullum kamar an zo senate shawarwari za a zauna ana yi ba a wasa ina suke ba a wasa da dariya da su su shawarwari kullum ake ya za a gyara al'umma ya za a yi mafita na fata eh dole sai shawarwari su mafita ake nema to Aisha ta zo gida ana armashi annabi yana wasa da ita yana kaza yana kaza to sauda sai ta fara ga ya fara karkata ga waccan yarinya to kaga da yake dattijuwa ce gogaggiya ce madadinta ta da kaya bayan gidan ya rikice ya dawo sallar isha sai ta tarbe shi cikin mutunci da ladabi ranka ya dade mai gida ranka ya dade ya manzon Allah ya kaza kaza na lura cewa yarinyar nan ta ɗan ɗauki hankalinka to Allah abin da nake so kar ka sake ni ka kai haƙuri da ni ka rike ni har in rasu ina cikin igiyar aurenka amma a wata an kai mun kwana ɗaya ya isa manzo Allah ya ce kin yarda da haka tace na yarda kin yarda tace na yarda a cikin yarda ba zalunci tace ta yarda ta bawa Aisha kawai mai da'awa yana buƙatar irin wannan matar saboda ya shiga wani hali wadda za ta tsaya ta duba ta yi adalci ba wadda za ta ce hakkin nawa wallahi sai an bani hakki na ba haka ba a yi balbali mai da'awa ba ya buƙatar irin wannan jama'a yanzu to shi yasa kullum ku rinka dubawa jama'a mutanen da suka samu kansu a halin shugabanci siyasa diplomasiya da'awa jagoranci suna buƙatar ƙwararru gogaggun mata saboda ire-iren waɗannan matsalolin da haka sai gidan annabi ya zama babu fitina ko kada ina fatar mun gane wannan amma dubi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aure ɗan shekara ashirin da biyu ko ashirin da biyar ita ce safiya sai gida ya fara samun matsala ba dan komai ba ga Aisha tana jin kanta ga wannan ma tana jin kanta to ba dan aka samu waɗancan waɗanda su ne asalin gidan ba sai gidan ya rikice don haka matasa mazanku da matanku da kuka san cewa kun saka kanku a cikin harkar da'awa ku yi taka tsantsan da irin matan da za ku aura ba dan komai ba dan kar su rusa ku su rusa muku mutunci su rusa muku da'awa ke ki san waye za ki aura, kai ka san wace ce za ka aura, yanzu kyale-kyalen neman budurwa mai tsayayyen nono wadda ta iya ɗaura kallabi ta karkace tana fari, ba shi ne asalin abin da mai da'awa ya kamata ya lura da shi ba. Ke kuma yanzu tunanin wane ne yake da bujuwar mota wadda zai rikita layi, wanda yake da mahaukacin gida wanda kaza kaza ba shi ne zai dame ki ba abin da za ki duba menene muhimmancin aikin da kika tafa a gaba abubuwan da muke fuskanta a wannan gabar kenan to Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce fantalaqat bihi khadijatu sai khadija ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji babban da jawabai da sai mai na kwantar da hankali sai kuma ta ce to zo ka gani ma akwai akwai babban malami ma zan kai ka wurin shi sai khadija ta tafi da shi hatta atat bihi waraqat ibn nawfal ibn abi ibn Asad ibn Abdul Uzza ta je da shi wurin wani dattijo mai suna waraka dan Naufal dan Asad dan Abdul Uzza ibn Ammi Khadija dan babbanta ne da wannan mutumin da Khadija ƴan mazazar suke ma'ana da baban Khadija da babanta uwa ɗaya uba ɗaya suke dan babbanta ne ina fatan mun gane shine ibn Am wa kana ra'an tanassara fil jahiliyya yana daga cikin mutanen da suka shiga addinin nasara a cikin ainihin jahiliya mutane ne guda uku Allah maɗaukakin sarki ya sa musu kyamar bautar gunki jama'a rana tsaka suka yi tawaye suka ce sam ba su yarda su bauta wa gunki ba domin gunki bai dace da abin da za a ce a bauta mishi ba kuma ƙarya ne a ce annabi ibrahim ya bauta gunki suka ce ba su yadda ba shine suka shiga duniya nemo addinin annabi ibrahim garin haka ne sai shi warakatu sai yake ganin cewa addinin nasara ya yi kama da addinin annabi ibrahim da haka sai je shiga cikin wannan addinin wancan kuma ya je ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa ya rasa abin da zai shiga can ya rasu ɗaya daga cikin ukun kuma da ya gama yawo kakkaf sai zama har nasarancin ma sai ga a cikin nasarancin ma akwai burbushin bautar gunki sai dawo ya ce shi kan ba zai yi ba shi ne ya zo makalkale wa ka'aba kullum sai ya rike labulan ka'aba yana kuka yana cewa Allah danginmu sun bata sun rabu da addinin annabi Ibrahim suna bautar gunki Allah ka kawo mana addinin annabi Ibrahim. Ana cikin haka ne sai Allah ya fito da annabi sallallahu Alaihi wasallam yana musulunta sai ya rasu. To shi labarin shi kenan. To na ukun su shine warakatu dan Nawfal sai shiga addinin Nasara, addinin annabi Isa. Wa kana yaktubu al-kitab al-ibraniyya har ya kasance yana yin irin rubutu yana rubuta littafai da Ibriyananci. Wato Ibriyananci reshe ne kamar ka ce zamfaranci ko sakkwatanci ko katsinanci ko zazzaganci reshe ne na yaren hebrew yaren yahudu domin annabi isa ɓangare ne yarensa yaren yahudu ne amma a cikin yaren yahudu ɗin lahajar da yake yi ita ce lahajar ibriyananci kamar a hausa sai a ce zamfaranci yake ko kalanci yake yi shine har yana rubutawa yana rubuta littattafai da harshen ibriyananci wannan gabar ta nuna mana idan za ka yi abu ka yi da gaske a jahiliya ne ya karbi addinin amma ya je tukure koyi addinin ba addinin ba har ya koyi ilimin addinin har yana iya rubutu da yaren wannan addinin dan menene kana musulmi za ka zauna baka iya harshen larabci ba baka iya rubutun alkur'ani ba baka iya rubutun larabci ba ga warakatu a jahiliya ya shiga addinin nasara ya je ya koyi yaransu wanda a wannan lokacin fa akwai injila wadda take fassararriya ce da harshen larabci amma bai ce bari ya ci gaba da karanta ta ba sai da ya je koyi yaran da tun asalin yaran wannan ita ce himma jama'a Professor Morris Bokai bincike yake malamin kimiyya ne game da Alƙur'ani har ya kai tun yana bincika sai ga baya gamsuwa don fassara yake duba ta sai ce ina asalin wannan littafin aka ce mai kasar saudiya ne to amma shi ba musulmi ba ne ba zai iya shiga maka ko madina ba sai dai zauna a jidda sai da ya shekara biyar jama'a yana koyon harshen larabci a lokacin ya wuce shekara hamsin ya je ya iya harshen larabci ya zo yana iya karatun alkur'ani yana karanta alkur'ani yana iya fassara shi shi da kanshi sai ce yanzu ne zai yi bincike na gaskiya ya za a yi a ce musulmi baya koyon larabci musulmi wa za ku yi sakaci game da larabci abdullahi gwandu ba fulatani ne ya iya larabci har ce mishi ake da laraban mutanen yamma ba ka da dalilin da za ka ce kana musulmi ba za ka koyi larabci ba ka koyi larabci da gwargwadon yadda in ka zo karatu za ka karanta daidai ka yi tahiya daidai ka yi salati daidai mafi karancin abin da zai faru kenan amma ina amfanin a ce musulmi bai iya harshen larabci ba ga warakatu ɗan naufal a jahiliya ya shiga addinin nasara ya je ya koyi yaren annabi isa har ya zo yana kwafe littafin annabi isa da yaren annabi isa fa yaktubu min al-injili bil ibraniyya ma sha Allah an yaktuba yakan iya rubuta duk abin da Allah ya so na injila da harshen ibrananci gwargwadon abin da Allah ya so ya rubuta yana rubutawa amma fa sai Aisha ta ce wa kana shaykhan kabiran qad amiya a wannan lokacin da Khadija ta dauki annabi ta kai ta wurin ta kai shi wurin shi a lokacin ya tsufa ya manyanta har ma ya makance saboda tsufa fadlahu Khadija sai Khadija ta ce yabna am ya kai dan babba isma min ibn akhika ka saurari abin da dan dan uwanka zai ce kun ga magana da na faɗa muku kwanaki cewa ibnu hamzati ibnu idan ta zo a farkon sadara lallai a tabbatar da ita ko isma min ibni akhika ka saurara daga dan dan uwanka sai ta danganta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dan dan uwan shi ne saboda a nasaba a salsala suna da dangantaka sannan kuma tun da yana auren yar uwarshi ai kaga za a iya danganta shi zuwa gare su wa qala lahu waraqatu sai waraqatu yace ya ibna akhi ma za ta ya kai dan dan uwana menene kake gani me ka gani me ya faru gare ka fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai Aisha tace sai manzo Allah labarin duk abubuwan da ya gani. Faƙala lahu waraka, sai waraka ya ce da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, Hazan namusun lazina zalallahu ala Musa. Wannan shi ne ɗan aiken da Allah ya saukarwa da annabi Musa. Yanzu kun ga shi ma warakatu ya iya malanta kenan. Sannan kuma ita Khadija ya nuna tun a wannan lokacin ba ta zuwa wurin bokaye. dan akwai bokaye a lokacin akwai yan tsubbu akwai yan duba amma da matsala ta faru sai ta kai wa wanda ta ga yana yin abin a cikin ilimi me yasa matsala za ta same ka yanzu ka tafi wurin boka kana musulmi ka tafi wurin yan tsubbu me yasa ba za ka je wurin malamai waɗanda suke yi da harka addini ba sai dan dan adam wai yana so ne sata izin da gaggawa da ya je bukatar shi ta biya to shi ko bokawo yana da yadda yake wa Allah bypass wannan kafirci ne jama'a khadijatul kubra ku dubi bata kai manzon Allah wurin boka akwai boka ya fa jahiliya ce akwai yan tsubbu akwai yan duba akwai yan kacau kacau akwai yan rufa'i da kowaɗanne iri akwai amma khadijatul kubra ya nuna hajiyar birni ce ta gari ba ta hudda da bokaye tun daga matsala da ta faru sai ta ce a je wurin malami wanda yake karanta littattafan annabawa yake tafsiri mai kyau yake rubutu yake sharhi yake bayani ana zuwa wurin shi shi kuma dubi sai magana irin ta malaman musulunci sai ce wannan da kake cewa ka gani wato mala'ikan nan da ka gani irin shi ne wanda Allah yake aikowa da annabin Musa to sai warakatu kuma sai ya dubi to menene zai biyo baya domin duk wata falala in ka ji ta samu to akwai wani hadari kuma da zaka saurari ya biyo baya duk wata daraja in ka ji ta samu to kai tunanin kuma akwai wani abu wanda zai zo ya barazana game da rusa wannan daraja sai warqatu yace ya laitani fiha jaza'u kai co ina ma a wannan lokacin ni saurayi ne me yake nufi da wannan maganar ina ma sadda zaka fara irin aikin da annabi Musa yayi ina da samartaka ta in taimaka maka laitani akunu hayyan kai co da zan kasance ina da rai a wannan lokacin iz yukhrijuka qaumuka sadda danginka za su fitar da kai daga garin nan da na tsaya maka jama'a kun ji abubuwa guda biyu irin na dattawa irin na malamai waɗanda ke karanta littattafan annabawa da ya tabbatar da wannan bawan Allah Allah zai mai da shi ɗaya cikin manya-manyan manzanni irin su Musa to sai gano amma fa matsala za ta faru don haka matsala ko in ta faru su waye za su taimaka da ƙarfi samari don haka sai ce ina ma ni saurayi ne ina ma sadda za a kore ka daga garin nan ina da rai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum manzo Allah yace ah na kuma su kore ni daga garin qala na'am sai waraqatu yace i lam ya'ti rajulun qatt bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya babu mutumin da ya zo da irin abin da ka zo da shi da dai sai da aka yi gaba da shi. Ujiya daga adawa akwai wata riwaya ta wannan sahihul bukhari wanda za mu zo mu same ta a gaba illa ujiya da alhamza da zalun da ya'un illa ujiya babu wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka cutar da shi. Anan kuma illa ujiya sai da aka yi gaba da shi wadda gaba in ta taso maka to kana buƙatar matasa. Gaba in ta taso maka kana buƙatar mutane rayayyu wadda za su tsaya su kare ka shi yasa warakatu ya ce ina ma ina da rai sadda za a tayar maka da fitina da gaba da kiyayya za a kore ka in tsaya maka in taimake ka sai ce wa in yudrikni yawmuka da a ce Allah zai kai ni zamaninka ansurka nasran mu'azzara da zan taimake ka taimakawa mai ƙarfi da zan ɗaure maka gindi da zan goyi bayanka kun ga warakatu babban malami ne wanda ya karanto baya sai ya hasaso gaba ya gano cewa to akwai matsala za ta faru da kuma ina nan da rai ya ce to da zan tsaya maka taimako mai ƙarfi ثم لم ينشب ورقة ورقة بدأ دفت ونما جنابا أن توفي سيرس الله يجيك ورقة النوفل وفتر الوحي شيك ننسيكما وحي سيكفي وحي يطيع لأننا باوشي سامو فترة فترة على فترة من الرسل باوشي يتي فترة باب كينانكو to wa fataral wahayi sai wahayi ya tsaya wahayi ya zama fatarar wahayi aka tsaya da wahayi ba wuce daga nan ya aro kalmar wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi anan kamar yadda kaji kuma ya ruwaito shi a lamba ta 3212 da lamba ta 4670 da lamba ta 4672 har zuwa da 74 da kuma lamba ta 6581 har wa yau al-Imam ainihin ruwaito wannan hadisi a lamba ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya. Jama'a kun ji hadisi. Hadisi ya zo sahihi a cikin mustadrak na al'imamu Abu Abdullahi alhakimin mai saburi Allah ya gafarta mishi a inda sahabbai suka ainihin zauna suna hirar wannan dattijo warakatu ɗan naufal domin warakatu labarin ya fi jama'a amma matasa cikin sahabbai waɗanda ba su san ainihin abin da ya faru ga waraka ba ba su san tarihi ba su san yadda abubuwan suke ba in suka zo suna hira sai annabi ya ji har suna zagin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tasubbu waraqa fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna ke kada ku zagi waraka na ga yana da gida a aljanna dan haka waraka salihi ne waraka yayi imani don abin da ake so ka duba ka dubi kalmomin waraka tun kafin annabi ya yi nisa da wannan da'awar tashi warakatu ya ba da kai ya yi rijista ya yadda ya zama shi ma mabiyi ne mai neman gaskiya ne, to wannan kuma ya nuna mana kenan, kasantuwar kai babban malami ne, ka daɗe a cikin harkar malanta, in ka ji wasu sun taso za su taimaki gaskiya, buri za ka yi ina ma za ka iya taimaka musu, ya za ka yi ka goyi bayansu, ba wai cewa za ka yi abin da suka zo da shi ƙarya ne shirme ne zamananci ba ne. Yanzu kun ga warakatu, a wannan lokacin inda ga dama zai sassoki abubuwan da annabi ya ce shirme ne ma. ita ma Khadija sai ta shiga cikin rikici dan ta yarda da shi amma yanzu wannan bayani na malam warakat shi ya taimakawa Khadija ƙarin imani shi ya taimaka gano gaskiyar al'amarin da take tunani dama mijin nan na mutumin kirki ne amma bari in kai shi wurin malamai in ji su kuma me za su ce to sannan wannan jama'a dalili ne akan duk abin da ya rikice ashe malaman da ke karanta littattafan wahayi su ake neman bayani a wurinsu ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am lokacin da imani ko da wannan a waɗannan kalmomin da ya faɗi na imani ne ai imani ai yana faruwa ne daidai da zamanin da ka samu kanka na'am eh ya riga su mana kana karanta za mu zo mu karanta cikin sharhi inna ma shi nashi ba taswihi bane ba karara bane don lokacin ai ba a declare musuluncin ba tukuna yanzu ana gwagwarmayar ma meye ne to shi ko da yake malami ne har ya gano har ya yarda ina fata an gane su ko su Khadija ko Aliyu ko Azu Abubakar sai da abu ya fito karara tukuna aka shata fage to an fara musulunci sai suka ce sun yarda shi ko waraka ana zuwa ana ba da labari har ya gano me sai ce da yana nan ma da shi za a yi ma'ana da shi ne zai zama dan agajin abin ma tun da ya ce da shi ne saurayi a lokacin kaza kaza da su ne za su zama yan banga da sauransu suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabi ne domin daidai sadda ya imani ya yi imani ne bayan aiko annabi ya gaba da cikin sahabbai ku karanta littafai ustul ghaba al-isaba fi tamyiz sahaba da sauransu duk suna tsaka jaki inna ma shi al'amarin shi ya dan koyi ne kaɗan dan abin bai gama fatuwa ba tukuna sai ba da kai. Qala ibn Shihab al-Imam Muhammad ibn Shihab sai ya ce to anan wannan ba wai wani hadisi ne daban ba wannan hadisi ne wanda ƙari ne akan bayani na wancan Imam Bukhari ba ya ruwaito shi ta alikan bane yana nufin da wancan isnadin da aka gama karantawa ina fata an gane domin kuka dubi wancan hadisin an uqailin ibn shihab ko to wannan ma qala ibn shihab ibn shihab yace amma a cikin wannan riwayar ibn shihab ya yuta ne daga wa sai ce wa akhbarani abu salama ibn abdurrahman abu salama dan abdurrahman dan au kun malamin hadisi ne cikin tabi'ai shi ba dan kasuwa ne shine Abdullahi dan Abbas ayin Abdul Abdurrahman dan Auf Bukhari ya rawaito hadisin shi zamu zo mu ji nan gaba kadan insha Allah ta'ala wata ran mahaifin shi sai ce da shi kai ta shiga malamai canje kaka zauna wurin su kai karatu tare da cewa shi fa yana daga cikin ashara mubashshara lahum bil janna yana daga cikin goma da aka yi musu garantin aljanna amma shi ya zage da harkar kasuwanci ne sai ya ga ga malamai sai irin su Abdullahi dan Abbas sai ce wa dan shi ta burin malamai ka je kai karatu shine Abdurrahman Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Au almajirin Ibnu Abbas ne almajirin Aisha ne almajirin Ali ne yayi karatu wurin manyan manyan sahabbai yace anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala Jabir dan Abdullah al-Ansari yace wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi sadda Jabiru yake ba da labari game da sadda wahayi ya kafe din nan kun ga ci gaban waccan magana ne fa qala fi hadisihi ga abin da shi Jabiru ya faɗi a cikin nashi hadisi yace baina ana amshi annabi sallallahu alaihi wasallama yace to lokacin da wahayi ya kafe din nan wata rana ina cikin tafiya in sami'tu sautan sai na ji wata murya minas sama'i sai na ji daga sama ana magana da ni ورفعت بصري سين دغ ايدونا سما فاذا الملك الذي جاءني بحراء sai zama ashe mala'ikan nan ne da ya taɓa zuwa ya same ni a hira jalisun ala kursiyin yake zaune akan wata kujera baina sama'i wal ardi a tsakanin sama da ƙasa wannan abin ya faru ne bayan tsayawar wahayi din fa to bayan haka da shekara uku kamar yadda za mu zo mu ce annabi yana cikin tafiya wata rana a cikin titunan makka sai ji murya ta sama yana ɗaga murya sai ga mala'ikan nan ne da ya gani na yana ɗaga kai sai ga mala'ikan nan ne wanda ya taɓa gani amma fa mala'ikan gashi a zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa kuma faru'ibtu minhu yace sai na ainihin firgita daga gare shi faraja'atu fa qultu sai na ainihin koma sai na ce zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni wannan ku lullube ni din ba ita ce waccan ba wannan wata ce daban fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ya ayyuhal mudaffir ya kai da kan lulluba kun fa anzir miƙe kai gargadi kai wa'azi abin ba kwanciya za a yi ba kun ji aiki ne ya sauka gare ka dan haka ba kwanciya za ka yi ba abin ba nan matsorata bane ila qauli inda Allah yake cewa war rujza fahajur gumaka kuma kazanta ce ka kaurace musu fahamiyal wahayu to daga nan sai wahayi ya ci gaba da zuwa hadiya ai ya ci gaba da zuwa daya bayan daya wata taba'a ya ci gaba da bibiyan junan shi to daga wannan lokacin ne kuma wahayi sai ya dore ya ci gaba da zuwa tabahu abdullahi ibn yusuf wa abu salih wa tabahu hilal ibn raddad an az-zuhri to kaga wannan mutaba'a ce ya kamata mu dan waiwaye ta mu tattauna in kuka dubi wane ne ya ruwaito hadisin yahya ibn bukairin ya ce laif daga uqail daga ibn shihab to anan da ya ce tabahu abdullahi ibn yusuf wa abu salih abdullahi dan yusuf da abu salih sun ainihin wato biyo yahya ibn bukairin akan ainihin wannan riwaya sannan lulluba kun fa anzir miƙe ka yi gargaɗi ka yi wa'azi abin ba kwanciya za a yi ba kun ji aiki ne ya sauka gare ka don haka ba kwanciya za ka yi ba abin ba nan matsorata ba ne ila kauli ha inda Allah yake cewa war rujiza fahajir gumaka kuma kazanta ce ka kaurace musu fahamiyal wahayu to daga nan sai wahayi ya ci gaba da zuwa hadiya ai ya ci gaba da zuwa ɗaya bayan ɗaya wata taba'a ya ci gaba da bibiyan junan shi to daga wannan lokacin ne kuma wahayi sai ya ɗore ya ci gaba da zuwa تابعه عبد الله وابو صالح وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري to kaga wannan mutaba'a ce ya kamata mu dan waiwaye ta mu tattauna in kuka dubi wane ne ya ruwaito hadisin yahya ibn bukairin yace laif daga uqail daga ibn shihab to anan da yace tabahu abdullahi ibn yusuf wa abu salih abdullahi dan yusuf da abu salih sun ainihin wato biyo Yahya ibn Bukairin akan ainihin wannan riwaya sannan wa tabahu Hilal ibn Raddad sannan shi kuma ainihin Uqailu hilalu dan raddad ya ainihin yi irin wannan hadisin an zuhuri daga wurin zuhuri wa qala yunus wa ma'amar amma a cikin riwa yunus da ma'amar sai aka ce bawadirahu bawadiruhu a madadin can da aka ce yarjifu fu'aduhu zuciyar shi tana rawa ko to a cikin riwayar ma'amar da yunus sai aka ce bawadiruhu gaban shi yana faduwa kun ga dai duk ma'ana ɗaya ne ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake ni to ina son dan karanto mana kaɗan daga abin da ainihin manya-manyan malamai suka faɗi dangane da wannan hadisi gashi al-Imam Badruddin al-Aini mai sharhin Bukhari ne jama'a mai suna Umdatul Qari yace fawaidu ga fa'idoji al-ula fa'idar farko Khadijatu bintu Khuwailid ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب أم المؤمنين خديجة إتما أور مؤمنيج تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة وذا الله أوليت هنا شكرا عشرين دبير وهي أم أولاده كلهم إتتتها في آئين شباكي لا خلا إبراهيم ومن ماريا سيدفا إبراهيم Ibrahim al-Mu'azzam wanda ake cewa to shi Mariya ce ta haife shi ita ko Mariya kyauta aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ainihin baiwa ce daga ainihin Muqawqis sarkin ƙasar Masar ولم يتزوج غيرها قبلها ولا عليها حتى ماتت خديجة من Allah bai taɓa auren wata mace ita ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yi mata kishiya sun zauna tare ba har sai da ta rasu قبل الهجرة بثلاث سنين خديجة تارة كافين هجرة دا شيكرو أكو على الأصحي إتتي مجانا ما في إنجنشي وقيل بخمس وقيل بأربع وسكتي آ كافين هجرة دا شيكرا بيرو سكتي كافين شيكرا هدو أما إنجنتي مجانا خديجة تارة كافين هجرة دا شيكرا أكو كينا كاجا ينزو ذاك إيا ديانا شيكرون خديجة نو دا رسوا yanzu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara to kafin hijira da shekara uku sai ka ce kenan yau shekarar ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin eh? da talatin da biyu ke ai kafin hijira aka ce da shekara uku sai ka ɗibo shekara uku sai ka ɗora a kan lissafin wannan ai arithmetic ne ma ba mathematics ba algorithm ba balle a je wani statistic ko wani kyale-kyale da aljabra da sauransu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu da rasuwar khadija khadijatul kubra kenan wannan ita ce the first of the first ladies ita ce madam ta farko wannan a duniyar musulunci Allah ya kara mata yarda sai yake cewa fa aqamat ma'ahu arba'an wa ishirina sana sai sai shekara ashirin da hudu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sittata ashhurin shekarar ta ashirin da hudu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ainihin wato watanni hudu kun ji malaman hadisi jama'a da wata shida umma tuwfiyat sannan sai Allah ya dauki ranta wa kanat wafatuha ba'da wafati abi talib bi thalathati ayyam ta rasu ne bayan abu talib ya rasu da ainihin kwanaki uku wannan shekarar ce aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubdugu jama'a manzon Allah ya shiga cikin musiba ta damuwa saboda wannan dattijo ne wanda ya tsaya tsayin daka akan cewa musuluncin nan ko ba za mu yi ba to a bar masu yi su yi ita kuma Khadija hajiya ce mai kuɗi wadda yake ta tara ta aje ta taskance don haka duk wani wanda ya taso zai rashin kunya za ta yi amfani da kuɗinta da matsayinta da darajarta to sai abu ɗalibin ya kwanta ya rasu Khadija ta kwanta ta rasu sai mutanen Makka suka ce da wa Allah ya hada sun ba da annabi ba kuwa suka kuntata mishi har sai da suka fitine shi sai ya cino yana da dangin uwa a Fa'if ya tafi ƙasar Fa'if yana zuwa Fa'ifa jama'a kafin ya shiga gari sai masu noman bayan gari suka gan shi sai suka riga shi cikin gari cewa ga Muhammadu nan daga Makka in kuka bar shi shigo garin nan annoba za ta shigo nan da nan kuwa mutane suka fito suka jajjefe shi da dutse suka farfasa mishi ciki sallallahu alaihi wasallam dan haka Khadija da su da Abu Talib sun tsaya sun yi aiki na gugurmayar taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai ci Abu Talib shi sai ya rasu yana kafiri bai ci moriyar addinin ba amma Khadija fa sai ta yi imani kamar yadda za ka zo ka ji sai ta ci moriya ɗin gurungun ta wannan wahala ta ta. To ai ka ji sunan mahaifinta a can baya da aka faɗi tarihinta aka ce Khadijatu bintu Khuwailid. To wace ce mahaifiyarta sai malam ya ce wasu ummiha sunan mahaifiyarta Fatimatu binti Za'ida. ابن العصا ابن الأصم من بني عامر ابن لؤي تاج سنن فاطمة معنى كينا سنن يتد أكسا فاطمة سنن ما هي في يتد أشياء على كينا أتكين سنة أمسلنتي sai ka sa wa ɗanka sunan mahaifinka ko ƴarka sunan mahaifiyarka ko ƴarki sai ake sa mata sunan mahaifinki ko mahaifiyarki daidai ne a yi haka ina fata an gane وهي أول من آمن من nisa'i daga cikin mata ita ce farkon wadda ta fara yarda da musulunci bittifaqin da haduwar malamai baki daya malamai sun hadu akan haka bal awwalu man amana mutlaqan kai ita ce ma wadda ta fara imani da musulunci kai tsaye ala qaulin a bisa ainihin maganar da malam yake cewa ita ce tabbatacciyar magana domin san ba ta imani jama'a ta imani ne bayan da warakatu ya tabbatar da waɗancan abubuwan sai zama musulunci ya bayyana ya tabbata sai ta sa kai sai ta imani don haka ta riga abubakar ne siddiq ta riga aliyu imani to amma malamai suka zo rarraba ne sai ce a cikin mata ita ta fara musulunta a maza manya abubakar a matasa yara ƙanana aliyu ibn abi talib a cikin bayi kuma bilal bilal babban bawa ina fatan mun gane sai ce ووقع في كتاب الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن زيد قال آدم عليه السلام تبرك جوة مغنى ود الإمام الزبير بن بكار يرويته لدى عبد الرحمن بن زيد شوى النبي آدم يتشي مما فضل الله به ابني على آه علي أن زوجته خديجة كانت أو على تبليغ أمر الله عز وجل وأن زوجتي كانت أونا لي على المعصية هكذا النبي آدم ياتي أو ɗana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin darajar da Allah ya bashi wadda ni bai bani ba matar shi sai ta zama mai taimaka mishi wajen isar da saƙon Allah ni kuma mata ta Hauwa sai ta zama mai taimaka min wajen sabawa Allah wannan magana ce daga cikin maganganun da aka samo cikin ainihin malamai ba isnadi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam ko ta inganta ko ba ta inganta ba dai ga sanan kaji ina fata an gane to haka dai malam ya ci gaba yin bayanai akan ainihin abubuwa da suka shafi fa'idodin wannan hadisi wanda in Allah ya kai mu lokaci za mu karanta su to sai hadisi na biyar insha Allah قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثني سعيد بن ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحرك كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه صلى الله عليه وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna al-Imam Musa dan Isma'il at-Tabozaki wannan babban malami ne cikin manyan manyan malaman da Imam al-Bukhari ya koyi karatu a wurin su har inda ya kai isnadin ya cike akan sa'idu ibn jubair ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran ibn abbas ya ce an ibn abbas game da ibn daga ibn abbas fi qawlihi ta'ala game da maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi karka rinka kada harshenka in ana karanta maka qur'ani dan kai gaggawar rike karatu me ma'anar wannan dan ku san cewa jama'a tafsirin jallale ne da kake karanta ko raddul alhan ko tafsirin qurtubi ko ibnu kasir yin tafsiri a wannan tsarin salaf ne suka fara yi a jawo ƙaya alqur'ani sai abi ana karya ta daidai kuma ana fassara ta ana bayani wannan daga salaf ne ina muka samo haka a nan gashi ibnu abbas yake so ya fassara mana da Allah yake la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi me wannan take nufi sai ce qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'alij min at-tanzil shiddatan manzon Allah yana wahala wajen haddace qur'ani in ya sauka gare shi idan qur'ani ya sauka manzon Allah yana wahala haddacewa wa kana mimma yuharriku shafatayhi to sakamakon wannan wahalar da yake in malamin shi ya gama karanta mai ya tafi kafin ya haddace zai sha wahala to wannan sai ya ja in ana karantawa sai rinka motsa harshen shi labban shi yana yi a sirrance dan dai ya yi kokari ya rike saboda kada ya sha wahala ina fata an gane fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace fa ana uharrikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuharrikuhuma sai ya ce don haka bari in motsa muku labban kamar yadda manzon Allah yake don ku kwatanta muku a aikace ku gani wannan shine malamai suke kira at-ta'limu bil fi'li aw qa'u fi nafsi min at-ta'lim bil qawl karantar da mutane a aikace ya fi shiga da natsuwa a zuci fiye da karantar da su da bayani ma'ana yanzu jama'a ku duba yana karanta annabi qur'ani sai rinka bi yana yi amma malamin shi jibril baya ji to sai ibnu abbas da yazo yana bada labarin haka sai ya rinka musu mini mini mini da da labban shi haka don ne su ga yaya ma manzon Allah yake wanda ma'ana manzon Allah sai da ya koya musu kenan cewa shi ma ga yadda yake a da ibnu abbas ya ce ni ma bari in yi muku kamar yadda manzon Allah yake wa qala sa'id sa'id ibn jubair da yake bada labarin wannan hadisi sai ya ce ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibnu abbas yuharrikuhuma ni ma ina motsa muku kamar yadda na ga malami na Ibn Abbas yana ainihin motsawa fa harraka shafataihi sai Sa'id ibn Jubair ya motsa waɗannan labbana shi to malamai suka ce al-ilmu bin naqal ilimi ana koya ne a bakin malamai malamai su koya maka kuma sai su nuna maka yaya ake yi shi yasa in malamai suka faɗa abu sai su dawo su aikata a aikace abin da suke kira da turanci body gesture a cikin communication kenan ma'ana malami ya motsa maka da jikin shi don ka gani a aikace in gyaɗa kai ne ya gyaɗa maka kai idan karkaɗa kai ne ya kaɗa inda yatsa ne ya maka wai don ka gane meye a rubuce don karka je ka fassara da kuskure ko kun fahimta jama'a shine abin da sahabi abdullahi dan abbas yake kwatantawa ɗaliban shi tabi'ai ibn jubairin ya ce ni ma bari in muku kamar yadda malami na yake don shi ma ya ce malamin shi sai da ya kwatanta mushi ina fatar an gane shi yasa jama'a a duniya babu abu mai falala ta karantar da addinin musulunci shi yasa ko ga malamai ba sa rowa jama'a irin rowar da sarakuna suke ta sarauta irin rowar da masu kuɗi suke wa kuɗi malamai suna son su karantar ne don ne don na farko su samu daraja da falala ta karantarwa su fita daga cikin haɗarin rashin karantarwa. Dan in Allah ya baka ilimi baka karantar ba ka shiga uku ka bane. Dole ne ka tashi ka karantar da gwargwaron ikon. Allah ya taimake mu. To shi ne yake fa an waɗancan duk kwatance da Ibnu Abbas yake da Sa'id ibn Jubair jama'a duk jumloli ne waɗanda suka shigo na itirabi sun shigo ne dan ai bayani kawai. Ibnu Abbas yanzu sai ya ci gaba da bada hadisin yace fa anzalallahu ta'ala da Allah ya ga cewa manzo Allah yana shan wahala hadda cewa har sakamakon wahalar ta sa ko yana kokarin kada harshen labban shin ana yi sai Allah ya saukar mai da cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kar ka rinka motsa harshenka dan kai gaggawa haddace shi kun ga jama'a yadda ake fassara kenan kun ga yadda ake samo fassara daga salaf kun ga yadda ake samo ilimi daga salaf yanzu jama'a wannan aya cewa take la tuharrik bihi lisanaka ko karka rinka motsa harshenka amma lafazin hadisin kuma me yake cewa lafazin hadisin kuma ya rinka cewa yuharriku shafataihi saboda motsin harshen yana jan motsin leɓe motsin leɓe yana jan motsin harshe don haka sai ta abiri a nan can kuma ya ta abiri da leɓe can ya ta abiri da harshe can da leɓe ina fata an gane to don haka sai ke cewa karka rinka motsa harshenka don ka ainihin wato yi gaggawa haddace shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu haƙƙi ne akan mu mu tattara maka shi a ƙirjinka ka haddace shi kuma haƙƙi ne a kan mu mu sa ka iya karatun shi. Kala, Ibn Abbas sai fassara ya ce, Jam'uhu lahu fi sadrika, kun ga irin yadda malaman tafsiri suke ke. Tattara shi alƙur'anin a cikin kirjinka wa taqra'ahu kuma ka karanta shi to haƙƙi ne a kanmu yanzu Ibn Abbas ya fassara me kenan? Ya fassara waccan aya kenan. Ashe ya halatta ka jawo gundarin aya sai ka dubi kalmomin da suka zo a ayar wadda yake sun yi wa jama'a nauyi sai ka farfasa ta su da wasu kalmomi masu sauki ya halatta tun da gashi nan da ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu sai ya ce jam'uhu lahu fi sadrika har ya ƙara da sadruka dan me dan ma'ana ta fito dan haka jama'a aikin da malaman tafsiri suke ba bid'a bace aiki ne wanda ya dace da salaf malaman salaf suna yi ba don su ƙara ba ba don su nuna Allah bai iya ba sai don su ƙara sauƙaƙa wa mutane da gwargwadon irin abin da mutanen ke bukata. Sai kuma ya ce, fa'iza ƙara'ana hufatta bi ƙur'ana, kun ga Ibnu Abbas ya sake jan ɓangaren ayar ta gaba ko? Cewa idan muka karanta maka don haka sai ka bi karatun. Kala Sa'id bin Musayyib Sa'id bin Jubair ya ce sai Ibnu Abbas ya ce, fastami lahu wa ansit. sai ka ainihin saurara kuma ka kasa kunne kaga yana fassara cewa fa iza qara'anahu fa iza qara'anahu idan muna karanta shi fastami lahu sai ka saurara wa ansit ka nasu shine yake fassara thumma inna alaina bayanahu ibnu abbas ya sake jan cikon ayar kuma sai ce thumma inna alaina an taqra'ahu sannan hakki ne akan mu kuma mu ga cewa ka iya karanta shi jama'a yanzu wannan tafsiri ne ko ba tafsiri ba tafsiri don haka jama'a yin tafsirin alkur'ani ba bid'a ba ce abin da yasa matsala ce take faruwa a kasashen mu ta jahilci da son zuciya jama'a wani dan ta kife ne a jihar Bauchi ko a garin Bauchi aka je aka yi darasi game da ainihin tafsirin alkur'ani sai aka zaɓi mutanen da za su yi tafsiri gwamnati ta kyautata musu aka gyara musu masallatai sai shi ba a zaɓe shi ba sai koma yake yin tafsirin ma bid'a ne ya ga ce to da ba bai faɗi jarabawa ba ne da sai a biya ya amma da ya shiga cikin taron dauran ne dan ne dan a zaɓe shi yayi da ya biya faɗi sai ce yin tafsirin ma bid'a ne da ina aka rawaito cewa ana yin tafsiri sai ku ce mai a cikin bukari shi ne suka bugo waya ga rikicin da wani ya kawo a bauchi fa ya ce yin tafsiri ma bid'a ne na ce a ku bincike shi akwai abin da aka yi ya ka ce an yi daura ne ta malaman tafsiri aka ce sai wanda ya ci tukuna ƙarshen daura shi zai tafsiri na ce ya ci aka ce ya faɗi to shine kuma sai ce tafsirin bid'a ne aka ce na ce wannan ba ku buƙatar fatawa ai wannan ba sai an yi muku fatawa ba kun gane matsala ce ya samu kawai ko ko ko ko kun fahimta jama'a ai akwai abin da ba sai ka yi fatawa ba kai da kanka zaka zama shehin islami kai fatawa yin tafsirin alqur'ani jama'a a ja baki a kakkarya da gwargwadon yadda mutane za su fahimta ko a kawo wasu kalmomi a sa wannan abu ne da ya samo asali daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ku karanta tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim al-Razi da tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Sa'labi da tafsirin al-Imam al-Baghawi duk waɗannan tafsirai ne na Al-Qur'ani waɗanda zaka ga yadda sahabbai da tabi'ai suke yin tafsiri kai dungurungun ma wanda aka sauka da alkur'anin yana yi wa sahabbai tafsirin shi domin akan kawo ayoyi ko surori in annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su sai kawo ya fassara da wasu bayanai nashi ko kuma sai kawo wasu bayanai nashi sai kuma ya kawo wasu ayoyi sai ya hada sai nuna cewa waɗannan bayanan ga fassara su a hadisi ko waɗannan ayoyin ga fassara su wannan yana nan zanka ma'anan cikin sahihul bukhari jama'a kar ku manta fa aljami'ul musnad ne za mu zo mu samu kitabul tafsiri inda za ku ji tafsiri tun daga bakara har nasu jama'a in dai imam bukhari ne Allah ya taimake mu wannan hadisi jama'a al-Imam al-Bukhari ya ainihin sake fitar da shi a lamba ta 4643 da kuma lamba ta 4645 da lamba ta 4757 da lamba ta 7786 al-Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 2308 daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari ku ji abin da babban malami al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi cikin Fathul Bari yace wa qala an-Nawawi al-Imam an-Nawawi yace fil hadisi fawaidu akwai fa'idoji a cikin wannan hadisi minha al-hasu ala al-jud fi kulli waqtin ko ashe ba mu kai ga wannan hadisin ba ba mu kai ga wannan hadisin ba shine zamu karanta a gaba to Allah ya taimaka bari mu bari mu karanta hadisin tukuna قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حول السند وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريش المرسلة وأن حديثي الإمام البخاري رويته شتهي مال من عبدان عبدان يتشيكما أخبرنا عبد الله عبد الله يتي أخبرنا يونس عن الزهري sai kuma ya ce hawwala sanad kun ga wani ha karami ko ha sabe aka sa shi a cikin kausi abin da yake faruwa jama'a idan malamin hadisi ya ruwaito hadisi ɗaya da isnadi biyu amma isnadin kuma akwai inda suke komawa su haɗu to madadin ya ce ya kwararo wancan isnadi ya zai ƙarshen shi da matanin ya sake kwararo wancan da isnadin shi je ƙarshen shi a'a idan ya kwararo na farko ya zo daidai inda mahaɗarsa take da na biyu sai sake shi anan sai sa ha in ya sa ha ɗin nan yana nufin ya ɗauko wata hanyar kuma sai sake ɗauko hanyar shi ta biyu in ya ɗauko hanyar ta biyu kuma sai ka je sai ka ji can gaba akwai inda za su haɗu don haka ku dubi wannan aikin a inda ya ce haddasana abdanu qala akhbarana abdullahi قال أخبرنا يونس عن الزهري sai ya take shi anan ya taka mai birki sai ya ce hawwala sanad wai isnadin ya canza ga wani isnadin kuma an kawo ƙarshen wannan to ga wani isnadin shine ma'ana ha da haka in ka zo karanta wannan kana da zaɓi biyu ko dai ka ce حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ha sai ka faɗi ha haka malaman hadisi sai ko ka ce ha sai kuma ka ce wa haddathana bishr ibn muhammad sai ka ci gaba ko kuma ka zo ka ce qala haddathana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus an az-zuhri hawala sanad wa haddathana bishr ibn muhammad haka duk wanda kai daidai ne ina fata an gane amma ina son ku gane me ma'anar abin ma'anar ita ce hadisi ɗaya ne isnadi biyu amma isnadojin akwai idda su ma suka haɗu to in ka taho ka taho in ka zo daidai inda suka haɗu din sai ka tsaye da na farko sai ka sake kwararo na biyu din sai ka zo inda suka haɗu sai ka ci gaba dan haka ku duba akan zuhuri nan ya tsaya ko da yazo ya sake cewa wa haddathana bishr ibn muhammadin bishr dan muhammad kuma da ya sake karantar da mu qala yace akhbarana abdullahi abdullahi ya karantar da mu qala akhbarana yunus wa ma'mar an zuhuri sai ce nahawa wannan hadisin da zai kawo da wancan wanda ya take isnadin a can sai ce sun yi kama da juna kwatankwacin su ne ma'ana sun yi kama da juna kala sai ya ce akhbarani ubaidullah ibn abdullah to yanzu kun ji idda zuhuri ya haɗu da wancan isnadin da wannan kun ji inda zuhuri ya ruwaito su ko to zuhuri kuma sai ya ce akhbarani ubaidullah ibn abdullah an ibn abbas qala ibn abbas ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود أجود الناس manzon Allah ya fi mutane baki ɗayansu alheri, manzon Allah ya fi kowa kirki, manzon Allah ya fi kowa kyauta, jama'a wannan shaida ce daga wa, shaida ce daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn Abbas kuma wa ma lahu an yashhada lirrasul hadhihi shahada me yasa ba zai wannan shaidar ba ya ji ya gani duk alherai baki daya ibn Abbas ya gansu ta tare da manzon Allah me yasa ba zai ce manzon Allah ya fi kowa kyauta ba mahaifin shi Abbas ɗan kasuwa ne mai son kuɗi, mai son kyauta, mai son kaza, ya zo ya aiko Ibnu Abbasin cewa, je ka manzo Allah ya min alƙawarin raƙuma, na ji kuma an zo da raƙuma, in marmaza ka je ka karɓo mana kada su ƙare. Da aka tashi Ibnu Abbasin sai da aka haɗa shi da makiwata suka taya shi. An je ne ana sa rai za a karɓo guda biyu ko uku sai aka bada garke guda tafi ku je. Ya ga alheri ko bai gani ba? Ya gani, Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas ya ga alherai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda ba sa ƙirguwa sakamakon haka bakin shi ya buɗe baki ya ce, kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ajiwa da nasi. Manzon Allah ya fi kowa juji, ya fi kowa kyauta, alheri. Mawaƙi ya ce, laular shahadatu, kanat na'uhu na'amu. ba don ashadu Allah ilaha illallah da manzo Allah yake cewa ba shi baya cewa Allah in ka ce a bani sai ce gashi ko kuma ya ce huwa laka ai dama naka ne mayafi ne wata sahabiya ta je ta sako mishi manzo Allah ya shiga gida ya je ya sawo shi ya ado ya yana murna wani sahabi ya ce ya manzon Allah wannan mayafi ina son shi manzo Allah ya ce ina zuwa sai ya shiga gida kafin ya tubo ya kawo jama'a suka ce kai ne baka kyauta ba kana ga an yi mishi alheri ya sa yana murna kai kuma ka zo za ka kwace sai ce wallahi na roƙa ne dan wannan likafanin da wannan mayafin ya zama min likafani tunda na ga manzon Allah ya sa yana farin ciki sabon abu kuma ya taɓa zufan manzon Allah a je a lullube ni ko ni ma Allah ya kalle ni da rahama shine manzon Allah ya fito mai da su sai ya bashi ina fatan mun gane shine mawaƙin shi yake mishi waka Firazzak ne ko wane ne yake cewa laula shahadatu kanat na'uhu na'amu ma qala la annabi ba ya cewa a'a in aka ce ya bayar sai ce gashi in babu sai ce saurara amma shi ba ya cewa babu babu babu a gidan manzon Allah babu babu a gidan manzon Allah sallallahu kuma babu babu a wurin manzon Allah shi akwai ne don haka Allah bai talauta shi ba to yana daga cikin sirrin Allah akan haka ya taso ne a gidan wadata saboda mu ƴaƴan talakawan kuka dube mu muna da tsoron talauci muna da tsoron fatara kamar yadda Annabi Ibrahim yake da tsoron gunki tsoron bauta gunki Annabi Ibrahim yake dubi addu'a shi ta farko me yace wa junubni wa baniya anna abudul asnam saboda bautar gunki ta bashi wahala dan haka da an ce bautar gunki sai ce Allah ka raba ni da zuriya ta ni da bautar gunki ɗan talaka, yunwa, wahala, tsoron da ya samu wadata zai gan shi da rowa. Ka duba da kyau ka gani. Saboda shi kullum tsoron talauci yake yana ganin kada fa in bayar mu koma da. Amma annabi fa jikan Hashimu ne jama'a. Yo kun san ma waye Hashimu tukuna? Dattijo ne mai alherin da alheri ya sa sunan shi ya bata. Su jama'a sun suka sa mishi Hashimu. Har aka kasa gane me sunan Hashimu ba. saboda dattijo ne zai shekara yana noma yana sussuka yana tara kuɗi yana sai in aikin hajji ya zo da kanshi yake zagewa yana tuka wa alhazai tuwo yana dafa musu shinkafa yana ɗibo ruwan zamzam yana ba su shine sai aka ce fayajma'uhu wa yuhashshimuhu sai tara dukiyar gaba ɗaya sai dafe ta yahuwar gidan suna yake wa dukiyar tashi gaba ɗaya a dafa a cinye gaba ɗaya kakan manzon Allah kenan to manzon Allah yana gaji rowa manzon Allah bai san rowa ba babu rowa gidansu kakan shi shine Abdul Muttalib mawadaci ne babu talauci ba su tashi cikin tsoron talauci ba to sannan kuma ga alheri da Allah ya gina zuciyar shi domin rowa jama'a rabon shedan ne to an wanke rabon shedan babu rabon shedan dangane da shi ba ƙauye ya zo wurin manzon Allah manzon Allah ya ɗibi raƙuma ya bashi ko raguna guda ɗari mutumin ƙauye da za ka ga ana yaƙi a kan ‘yan matun bura akuya ‘yar ƙarama ana ta yaƙi ana kashe mutane, ya je ya ga an bashi rago ɗari, ya zo ya yi gaisuwa ne fa da ya tashi tafiya sai manzo Allah ya ce to tafi da waɗannan. Ce lafiya ka ce wannan tsaraba ce. ki duka wannan dinnawa ne aka ce eh ba kauye sai ya tafi ma'ana yana wasuwasi ma yanzu in ya je ne zai faɗa mutanen ƙauyen su tukuna da ya je sai ya yi ihu a kofar gari ihu jama'a aka ce lafiya sai ya ce ku gani ya ce daga muhammadu nake aka ce to haka ya ce kun ga kyauta ya bani ya ce izhabu fa aslimu inda muhammadin fa inna muhammadan kana yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra yace ku je ku karɓa addinin musulunci kyauta ike kyautar da baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah laifi aka yi mishi ba yace ku je ku ciro kan wanda ya laifin wanda ya laifin da ya hikima ya zo ya tuba ya yi amawali ya naɗa kanshi ya naɗa fuskar shi ya zo yace manzo Allah na zo in gaishe ka ne na zo in karɓa addinin musulunci kuma a bani amana manzo Allah yace waye kai ce a dai bani musulunci tukuna aka bashi kalma ya faɗi la ilaha illallah to wane ne kai yace a a bani amana ne aka ce an baka ba abin da zai same ka buɗe fuskar ka yana buɗe fuskar shi sai manzo Allah ya ga kai wannan mutum ya yi mini wayo kai da aka ce a kamo kanka kai ne kai wannan wayan sai miƙe ya fara waka babat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula la nurun yustaba'u bihi muhannad yayi ta yaban manzon Allah iyaye da kaka manzo Allah daɗi ya daɗi da alheri sai ya cire mayafin shi ya bashi. Shi kuma ya shiga gida tsirara ma ba mayafi sai kwarjalle a kwakwasa shi. Ko manzo Allah bai san ruwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas yace kana ajwadan nas. Ya fi kowa alheri ya fi kowa kyauta abin hannun shi baya tsone mishi ido. Za ka zo ka ji hadisin matar shi a nan cikin Bukhari Aisha ta ce wallahi in muka yanka rago haka muke ta kyautarwa muke ta kyautarwa har sai an ce to ke kuma fa ina namu na gida annabi ya koyar da su su yi alheri koyewa a rabar jama'a su ci kowa ya ci talauci kuma ya je ya ci kunya ina fatan mun gane sai yasa har ya mutu Allah bai talauta shi ba sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda ya samu Allah a zuci sai kun ga Allah ya wadata aljihun shi ku daina tsoron talauci jama'a shi da kanshi sai yace man fakra akhsha alaikum annabi yace bai mana jin tsoron talauci yace tsoron da nake muku ma za ku samu dukiya ku zo kuna kashe kanku duk wannan talaucin da kake gani za a wayi gari wata rana nan ba da dadewa ba fa domin iqtarabatis sa'atu wan shaqal nan da yan kwanaki yan watanni yan shekaru kaɗan wata za a kawo miliyan goma a baka ka ce ka alaji daɗi yaya a guri kowa yanzu mun shiga cikin ku al'adan birni ba ma cin sadaka cewa za a ba ya yawo da sadakar ya rasa wanda zai ci. Saboda ka daina jin tsoron talauci. Ku taimaki addinin Allah, Allah zai azurta ku, Allah zai wadata ku. Sayyidina Abu Bakrin jama'a dukiya ya ɗiro ya kwaso gaba ɗaya taimaki musuluncin da ita. Amma fa da ya zo rasuwa bai ji tsoron talauci ba, sai kira su Aisha su Abdurrahman ya ce duk abin da na mallaka in ne muku roƙon arziki. in na rasu ku ɗiba ku kai wa baitul mali ku taimaka wa musulunci da shi dan haka yadda Fatima bata ci gadon manzon Allah ba haka Aisha ma bata ci gadon Abubakar ba duk dukiyar musulunci aka haɗu aka yi da su to saboda haka jama'a ku ji wannan magana da kyau yace wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana to duk da alherin manzon Allah fa amma kuma da watan azumin Ramadan ya fi koyaushe alheri hina yalqahu jibrilu a lokacin da jibrilu yake haduwa da shi a wannan lokacin ya fi koyaushe kyauta kuma kaji fa kuma sai ƙara game da kyautar in ramadan yayi wa kana yalqahu fi kulli lailatin annabi malaika jibril yana haduwa da malaika jibril a kowane dare min ramadana na yana haduwa da ainihin wato manzo Allah a kowane dare na ramadan fa yudarisuhu alquran sai ya rinka yi mishi darasi na al ma'ana yanzu za su abubuwan da aka karantar da annabi a shekara sai kuma mala'ika jibril ya zo yana sake mishi darasi yana sake mai bita ana sake tattauna karatun dan haka sai ce kaga ya ka ce fa yudarisu mudarasa a karanta ai mai bayani don ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu har da bayani ake karantar da annabi ba wai zallar karatu ba saboda haka malaman da suke karantar da haddar Qur'ani da malaman allo suna buƙatar su samu ilimi dangane da ma'anar Qur'ani don suna karantarwa su rinka karantar da ma'anar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة Abdullahi dan Abbas ya ce kai manzon Allah ma dai ya fi iska wadda take yawo a cikin gari talaka da mai arziki suna shanta to manzon Allah ya fi ta alheri kun san babu abin da ya fi wannan iska ka duba zafi ya zafi kai talaka ka rasa yadda za ka ka ji ɗaki in kai kulla ɗaki zafi da sauro su dame ka in ka fito waje farawo ya zo ya danne ka ya haka dole ka kwanta a ɗaki kana kwanta a ɗaki sai ka ji wata iska mai sanyi ta shigo da a ce za ka ga iskar nan me za ka ce za ka ce Allah ya saka miki da alheri ko ta yi maka kyauta a lokacin bukata ko to manzon Allah ya fi ta wannan yana daga cikin amsal misalai da sahabbai suke bugawa don su kai maka matuƙa wajen yi maka kwatance wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da kanshi ya ruwaito shi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da uku da lamba ta dubu ɗaya da ɗari da lamba ta dubu uku da arba'in da takwas da lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da ɗaya da kuma lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da sha ɗaya. Al'imamu Muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a nan ne al'imamu Ibn Hajar yake cewa wa qala an-nawawi yace fil hadisi fawaidu akwai fa'idoji a cikin wannan hadisi. منها الحث على الجود في كل وقت أنا قريت da kai ka rinka yin kyauta a kowane lokaci wa minha ziyada fi ramadan wa inda lijtima bi ahli salah sannan kuma in azumi ya zo dama kai mutumin kirki ne to ka ƙara jama'a jama'a kun ga wannan iftar da kuke zuwa ane muku a wasu masallatai na muntada da sauransu wallahi ba gwamnatin saudiya ce take muku ba kuma ba masu kuɗin saudiya ba ne talakawan saudiya ne kuma talakawan nan na saudiya irina ne da irinka da irinki da irinsu idan mun so mu rinka iftaru sa'imi a wannan masallacin zamu jama'a shekara ake ana tara kuɗi za a je a buɗe akawun ne a ce duk wanda yake son ya yi iftaru sa'imi ya zo ya sai rasit naira hamsin ne yanzu jama'a naira hamsin za ta gagare ka a shekara daga ramadan zuwa ramadan wannan naira hamsin din wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo an aka samu mutum dubu biyar naira hamsin so dubu biyar ina yan makaranta su yi lissafi nawa za a samu ba za a samu a dafa abinci ko kunu ne na tsamiya jama'a da kosai a kawo watan azumi a ce jama'an musulmi wanda yake bukata ya zo markazin salafiya ya zo ya sha ruwa ya zo ya samu kunu mai ɗumi ya sha, ko ya samu alale ya ci, ko ya samu fanke ya ci, ko ya samu kunun zaki ko dabino. Wallahi za mu iya jama'a, ku daina tsoron talauci jama'a, ku daina tsoron talauci. Allah zai azurta mu saboda mu mutanen manzon Allah ne, sallallahu alaihi Manzon Allah kuma ya ce ba talauci, mu daina jin tsoron shi. Wannan iftarin sa'imi da kuke gani jama'a abin da ‘yan ƙungiyar muntada suke kenan. ga sunan su Faisal al-Ba'dani a kasar Makka da Madina babban malami ne Faisal al-Ba'dani a Madina duk shekara za mu tare ne mana lacca ga yadda abubuwan nan suke sai ka ji ana cewa wai Ingila ce take ba su kuɗi wallahi babu wata Ingila yanzu kamar mu nan duk mun furgita mutanen Zaria sun ce wallahi daga Saudiya ne wallahi daga Makka ne eh Makka tudun wadace da Allah jama'a wannan abin bai gagara ba jama'a amma mutane suka kare ne jama'a in ka ga wannan ginin ka ce kai ina za mu iya wannan to ba za ka iya ba amma in ka ga wannan ka ce wannan za mu yi shi in Allah so kowa ya kawo naira hamsin jama'a sai ga an kawo naira hamsin yanzu da a wurin nan za a haɗa naira hamsin hamsin ina tabbatar muku kafin mu tashi karatu yanzu sai an haɗa kusan dubu goma to gobe ma a sake haka ba an samu dubu ashirin ba to an samu kuɗin buhun gero ko ba a samu ba sake haɗa dubu goma an samu kuɗin sukari ko ba a samu ba to mai dama kunu kan muka je muka bata naira dubu uku za ta dama mana. To, to amma sai ku zauna masallacin muntada kuna shan kunu kuna Allah ya saka da alheri talakawan Saudiya suna can addu'a na kai musu daga nan Najeriya? A halin kuma kuna iya yin wannan abu? Wallahi ba gwamnatin Saudiya ta ce, kuma wallahi muntadan Islami ba Ingila ce ke ba ta kuɗi ba. ina faɗin wannan maganar raddi nake ga ƴan uwana salafiya wallahi akwai da yawa daga cikin ƴan uwanmu salafiya irin su Ali Hassan irin su salim suna cewa muntadan islami ingila ce ke bata kuɗi wallahi ba ingila ce ke ba su kuɗi ba taimako ne suke isu isu sannan kuma suna bin mutanen alheri kuma suna kwaɗaitar da mutane su je su yi wa mutane wa'azi zai ce to jama'ar musulmi muna da shirye-shirye da muke kai abinci abinci kasashen marayu abinci a masallatai za ka iya shiga cikin wannan harkar naira hamsin ce kawai za ka bayar ga rasit ɗin je ka banki ka za ka yanki rasit ɗin sai ka ga kafin azumi ya zo jama'a sai ka ga mun tada tana da miliyan ka ba sai ce ingila ce ta aiko mata ba ba wata ingila jama'a inda ma suna da ofis ne a ingila kawai to ofis a ingila jama'a ni yanzu na da ofis a abuja shi ke na yanzu na zo ina gini a nan suka ce wallahi abuja ce take gina mishi dan ina da ofis a abuja ba za ka buɗe ofis a ingila ka je kai harkar kasuwanci ko kai harkar da'awa ba za ka iya yin ka samu dama to da haka jama'a waɗannan ayyuka ne waɗanda manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu gashi aka ce in ramadan ya ƙara kwazo game da alherai ya kamata mu ma haka jama'a yanzu in mun ga dama jama'a duk masallatan da ke karkashin ikon mu a Zaria za mu iya yin iftaru sa'il kuma bari ku ji jama'a ni kadai din nan da ba kowa kowa ba yanzu na yi azama akan daga baɗi in Allah madaukakin sarki ya raya mu masallacin juma'a mu kullum sai mun yi iftaru sa'il kuma ni kadai na daukar wa kaina ya rage wanda ya ga zai iya kofa ce ta alheri a buɗe in ko zan iya yi ni kadai ba ni daga cikin alhazan birni ba ba ni daga cikin yan kasuwa ni ba kowa kowa bane in ana li'irabu masu kuɗi ba ba ni da mahalli to amma abin so ake ka sa da zuci jama'a in ka sa za ka yi za ka yi to wani ya auni gero tiya guda lokaci ya ya kawo wani ya kawo gero tiya uku wani ya siyo sukari na naira talatin ku ga in ba a haɗa a ba to a fara a gani wata ran sai mun yi na farfe sun kaji ma an Allah ne ba abin da zai gagara jama'a amma matsala mutane sun ce ina ba mu iya ina ina ba za mu iya ba wallahi jama'a na ɗauki ɗan tafi talaka sai kawai sai ce da Allah ɗan ya zan je in biya kuɗin iftaru fa'ili sai na ji gaba na faɗi kuɗin iftaru fa'ili eh nan za ka je ka biya sai ce zai ba da riyal ashirin ne ta to in ko za ka ba don wallahi na fi wannan ɗan kafin kuɗi sai ce in kai za ka bada riyal ashirin to ni kuma zan bada ɗari sai na je muka je ya bada riyal ashirin ni kuma na bada riyal ɗari nawa ce riyal ɗari naira dubu hudu kenan naira dubu don ka zauna gaban mai kosai shi na za ka cinye ta kwana nawa bufulata ni da kosai lafiya ne Allah ya kiyaye na fata an gani to saboda haka kun ji jama'a sai ya ce musamman kuma in kana haɗuwa da mutanen kirki ya kamata in ka haɗu da mutanen kirki ka koyi kirki da nagarta mala'ika jibril in ya ziyarci annabin annabi yawa gari sai ƙara alheri je yayi babban bako wa fihi ziyarati sulha wa ahli alkhair wannan hadisi ya nuna cewa a rinka ziyarar mutanen kirki da mutanen da suke da mutunci wa takraru zalika idza kana almazur la yakrahu sannan da yawaita ziyarar mutanen kirki matukar dai shi mutumin kirkin ba kuma yana kyama ba in ka ga cewa za ka cika damun shi za ka cika tushe shi to sai ka yi so ɗaya so biyu ya isa amma in ka ga cewa ba abin da kake kuntata mishi to yawan ziyarar mutanen kirki yana sa ka zama mutumin kirki jama'a dan wani alheri in ka je ka ziyarci mutumin kirki ya maka hira yar kaɗan sai ka ji hira ta zama maka wani darasi da ka koyi wani abu a wurin shi wallahi jama'a kun ga faisalul ba'adani din nan ban taɓa zuwa in je in dawo Saudi Arabia aikin hajji ko umra ban yi ƙoƙarin mun haɗu da shi ba in har ka zauna da shi sai ka ƙaru da wasu abubuwa na hikimomin da'awa da wasu abubuwan alheri. Faisalul Ba'adani ya ga nasi littafi na wajen riyal dubu biyar ba, amma ya ce ba zai yi ba shi ma sai nasi da kuɗin shi sai ya bani riyal ɗari nasiya. Ma'ana kai da kana da dubunnan kuɗi ka siya fa shi ma ya ce sai ka ɗan ƙara da nashi. To yanzu kai kuma ran da ka ga wanda bawa da shi ban gana da halin ka sai mishi. shi fa ya gansa da dubunnai amma ya ce to ga dai na shi taimakon ba za a yi wannan alherin ba ba shi sannan jama'a bana fa ce mini yayi akwai qur'anai na turanci yace in biya madina in je in karbo su nace katan nawa yace ko katan ɗari ne kawai kaya ne suka mini yawa jama'a kawai sai ne warke sai na kauce amma duk da haka sai da ya biyo ni da waya cewa yana nan ya ajiye mini su qur'anai ne fassara turanci aka buga su ya ce ko katan ɗari ne in za a samu a zo da su a zo a raba mutanen kirki ba wata gwamnati ce take musu ba su ne suke isu isu mutumin ƙasar yaman ne amma mazaunin madina duk ɗan jami'ar islamiyya ka tambaye shi ya san a sheikh faisal al-ba'dadi gashi ne yana rubuta aiki sai za ka ga ɗabi'un annabi game da ainihin aikin hajji da turanci da larabci ana fassara abubuwan shi ina fatar mun gane jama'a ku koyi kirki ku ziyarci mutanen kirki ku nakalci yadda ake alheri ku daina rowa ku daina tsoron talauci ba za ku talauci ba insha Allah sannan sai yake cewa واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار. sannan kuma wannan hadisi dalili ne akan haddi ne yawan karatun alkur'ani a cikin ramadan da kuma cewa yin karatun alkur'ani a cikin ramadan ya fi daraja fiye da tasbihi da sauran zikirori din jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ga karatu ne karatu kuma ga lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala za mu saurara a nan muna fatar abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan abubuwan da muka kuskure